mataimakin shugaban ƙasar najeriya professor yemi osubanjo ya ce nan ba da jimawa ba gwamnatin tarayyar za ta tabbatar da aiwatar da kafa hukumar raya yankin arewa maso gabacin najeriya Profesor Usubanjo ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci jihar Borno da kaddamar da wasu ayyuka karkashin shugabancin gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima wanda suka hada da makarantu da hanyoyin titi da kuma wasu rukunin gidajen marayu. Mataimakin shugaban kasan Profesor Usubanjo ya ce gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya yi ayyukan yabawa musamman ma na wajen ganin cewa an samar da ruwan zaman lafiya a jihar. Many of those who work uh, with me who are here testify to the way in which His Excellency the Governor has completely taken to heart the problems and challenges of the state. ya ce mutanen da suke aiki da ni a nan yanzu za su iya ba da shaidar yadda gwamnan ya ɗauki matsalar jihar a wuyansa don ganin cewa an samu da zaman lafiya a jihar borno. we I assure you that that remains on the front burner for the federal government. Uh, recently, the president signed into law the uh, Northeast Development Commission Act, ya ce muna so mu tabbatar muku cewa batun hukumar raya yankin arewa maso gabacin najeriya shine a gaban gwamnatin tarayya wanda ma a yanzu hakan shugaban kasa ya riga da ya rattaba hannu a kai da kuma hakan zai ba mu damar sake gina wannan shiya na arewa maso gabas professor shibanjo ya ce jihar borno ta fi kowace jiha fama da fuskantar irin wannan matsala na haka ne ma muke kokarin ganin cewa mun sake gina wannan jiha da ma wasu jihohin da wannan ibtila'i ya shafa shi ma gwamnan jihar borno honorable kashin shatima ya ce mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Professor Osibonjo na kishin mutanen jihar Borno. The Vice President is a pastor. The Vice President is a Christian from the Southwest. But here we have a man of courage and conviction who has established a school to cater for Muslim orphans of Boko Haram one of the best schools in Nigeria. Ya ce mataimakin shugaban ƙasan pasto ne kuma mabiyin addinin Krista daga kudu maso yammacin Najeriya. wanda ya bugi kirji ya gina makarantar 'ya'yan marayu musulmai na Boko Haram wanda kuma ta kasance makaranta mafi kyawu yanzu haka a Najeriya. And we went to the Dalori IDP camp. As normal is the overzealous security operatives were dissuading you from mixing with the IDP. You took the bull by the horn. You interacted with the IDP. gwamnan ya ce akwai lokacin da mataimakin shugaban kasan ya ziyarci sansanonin yan gudun hijira da ake kira da lori kam wanda a wancan lokacin jami'an tsaron suka yi kokarin hana shi shiga cikin yan gudun hijiran amma ya shiga cikinsu yana ma magana da su wanda shine alamun shugabanci na kwarai a cewar gwamnan jihar borno honorable kashi shatima i appeal to your excellency to give special consideration to sons and daughters of Borno in the area of federal appointment and recruitment. Shi ma mai alfarma Shehun Borno, Alhaji Dr. Abubakar Umar Garbe Ibn El ya ce akwai bukatun gwamnatin tarayya ta baiwa jihar Borno dama na musamman, musamman ma wajen ɗiban ma'aikata da suka shafi jami'an tsaro, kama da na soja da na 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya. da na jami'an gidan yari da dai sauransu ganin cewa da dama daga cikin irin waɗannan jami'ai su rasa rayukansu sakamakon wannan rigingimu na 'ya'yan ƙungiyar boko haram haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.